gwamnati ta sa motoci da yawa shida shi da kanshi da duka service technique na region duka suka tafi muka kwana tare za mu ce alhamdulillah ko nan gwamnati da ta yi iyakan kokorinta kuma mun gode kuma za mu ce alhamdulillah shin ko an samar da gine-gine da sauran kayan aiki domin tarbar jama'a a nan barwa gari da aka bari yau shekara shida za a infrastructure ko guda ne ba mu samu ba amma mutane dama duka kowa yana da gidan shi a barwa gidajen sun rurushe amma kowa ya san gidan shi gwamnati ta taimaka an taimaka ma mutane an ba su abinci da wani ba dan su zamna kakin nan kuma likita ma an kawo bashi akwai ambila duka da an yi zamu ce alhamdulillah kuma ruwa ma an gyara shi duka robi ne mu da kanmu da wata ikid na hydraulic muka tai har da director na hydraulic muka tai muka gyara ruwa shugaba shin jama'a na jin kansu cikin cikakken yanayin tsaro a barwa game da tsaro mun ga position position da yawa mun ga position na guard mun ga position na militaire suna gabas da gari dama gabas ne inda da kai masala sosai tunda bai wuce kilomita biyar ko shida da lakba kina in ba kawo su jama'in tsaro a gabas kin ba za samu zaman lafiya ba amma alhamdulillah mun ga soja kuma an tabbata muna cewa soja nan fa ba patri ba ne zama za su kuma mun ga guard premier responsable na fari mun yi hira da shi ya gaya mini cewa su suna nan sun zo ne domin mu kuma mu kama musu a tabbatar da zaman lafiya a kauyen barwa kuma an ce mana akwai gendarmerie su ma an yi tafiye su amma jiya jiya da muka yi kite barwa kin har yanzu ba su zo ba muna jira su zo kuma muna jira su karfafa zaman lafiya a garin barwa. menene abubuwan da al'ummar barwa ke jira daga gwamnati. abin da 'yan kauyen barwa suke jira da gwamnati gwamnati ta kawo jami'an tsoro yawa wanda gaskiya mutane suna yi a kwana lami lafiya cikin garin su an gani an kawo alhamdulillah abin da muke so a kawo su yanda zai sa mutane su samu kwanci kwanciyar hankali cikin garin su kuma a jara wani likita wani lokal kuma an muna alkawarin cewa tuni da gubernura aka ce za gina gari kenan mu gani ginin garin nan an kai mutane cikin gari alhamdulillah to a gina musu gidajen su, kowa ya samu inda zai sa kanshi.